na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis bakwai ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce tana kan kokarin ceto mutanen da 'yan ta'adda suka sace a harin jirgin kasan da suka kai kan hanyar Abuja zuwa Kaduna sama da mako guda yanzu. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa hukumomin kasar sun sassauta dokar hana amfani da babura da aka yi sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a da'irar Tilaberi a tsawon wannan watan na Ramadan. Jama'a da yawa sun yaba da wannan mataki amma kuma wasu na cewa ya kamata hukumomin su yi taka tsantsan. su hukumomi suna gani wata wanda kamata a sassauta wata wanda kamata komi za a yi shi da rangwami su wajen makiya ba haka nan bane sun yi unhwani ma da wannan watan mai tsarki na su kawo ma mutane alhari ya kamata a ce an yi taka tsantsan To muna tafi da ƙarin bayani bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatar an sha ruwa lafiya ga cikakkun labaran duniya. Wata kotu a Turkiyya ta dakatar da shari'ar 'yan kasar Saudiya su 26 da ake tuhuma da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi kuma ta ba da umarni a mayar da shari'ar zuwa Saudi Arabia ana tuhumar 'yan saudi arabia ne ba tare da sun bayyana a gaban kotun ba saboda kisan kashogi bayan da ya shiga ofishin jakadancin saudi da ke istanbul a shekarar 2018 domin neman wasu takardu ga matar da zai aura kisan na kashogi wanda ya kasance mai tsananin sukar gidan sarautar saudiya ya girgiza duniya wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta fitar a shekarar da ta gabata ya nuna cewa yariman saudiyar muhammad bin suleiman ya amince da aikin kashe ko kama kashogi an fara shari'ar a shekarar 2020 lokacin da alaƙa tsakanin ƙasashen biyu na musulmi masu bin tafarkin sunni ta yi tsanani amma turkiya tana ƙoƙarin kyautata alaƙa tsakaninta da saudiya kuma ta nemi zuba jari don haɓaka tattalin arzikinta da ke fuskantar ƙalubale. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi tur da matakin da kotun Turkiyyar ta ɗauka na mai da shari'ar ƙasar Saudiya. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osubanjo ya kai ziyara Maiduguri babban birnin jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar inda ya bayyana shirin gwamnatin tarayya na samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a birnin. Wannan ita ce ziyara ta biyu cikin watanni biyu da Oshibanjo ya kai jihar ta Borno. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. mataimakin shugaban kasar najeriya Profesor yemi osibanjo ya ce za a samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana mai miga talatin a wasu wuraren da ke birnin maiduguri mataimakin shugaban kasar ya bayyana hakan ne a jami'ar maiduguri lokacin da ya karɓar karɓar makullan cibiyar karatu da ake kira international training center da kuma international conference center dukkanin su a jami'ar maiduguri da shahararren dan kasuwan nan alhaji muhammadu indime gina fiye da naira biliyan biyu. The NNPC, the and Yoga are partnering with my office and the office of the governor to deploy a 30 megawatt solar power to critical areas of my district of establishing a 12 megawatt solar power facility here in West Virginia. ya ce ofishin shugaban kasa da nedc da rea da ofishina da kuma ofishin gwamnan jihar borno za samar da wuta mai karfin mega talatin mai amfani da hasken rana muna kokarin samar da wutan sola da ke da migawar goma sha biyu a nan cikin jami'ar maiduguri a cewar mataimakin shugaban kasan professor yemi osibanjo gwamnan jihar borno baba babagana umar zulum cewa ya yi has been the people of Borno State, trying to solve our problem ya ce yanzu shigowar wannan gwamnati mataimakin shugaban kasa kullum yana so ya taimaka mata akan matsalolin da muke fama da shi shi alhaji muhammadu indimi cewa ya yi To help the future. Helping future is very important. Every Nigerian ya ce ina haka ne don rayuwa ta kyau ko na irin rayuwa mai kyau tana da kyau ga duk wani ɗan najeriya ya ce za ka ko wasu mutane dubu ɗaya da muka ɗauki nauyin ƙaro karatunsu abin da ake cewa su kula shi zuwa kasashen waje suna nan kuma suna ƙoƙarin karatu da kuma wasu ma'aikata na wanda su ma na ɗauki nauyin ƙaro karatunsu duk dai muna yi ne don taimakawa rayuwa a cewar alhaji muhammadu indimi wadda ziyara dai ne farfeso yemi osibancho wanda da farko ya zo a cikin watan fabrairu sannan daga bisani mai ɗakinsa ta zo a ranar bakwai ga watan maris yayin da mataimakin shugaban kasan ya sake zuwa a karo na biyu wanda ake danganta shi da irin raɗaɗin da ake yi na cewa mataimakin shugaban kasan da kuma gwamnan jihar borno suna da kamanceceniya ta fannin siyasa haruna rauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. biyo bayan sako babban manajan bankin manoma na najeriya da 'yan ta'adda suka yi suka kuma ce suna so gwamnati ta biya musu wasu bukatu a wani bidiyo da ya bayyana a jiya rundunar tsaron najeriya ta yi karin haske akan kokarin da take yi na ceto mutanen da 'yan ta'addar suka yi garkuwa da su a yayin wani hari da suka kai akan jirgin kasar da ke zirga-zirga tsakanin abuja da kaduna kwanaki goma da suka wuce wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton tun dai bayan da wasu 'yan ta'adda suka kaddamar da harin ta'addanci a kan jirgin ƙasa nan da ya tashi daga nan abuja zuwa kaduna inda aka yi awon gaba da wasu fasinjojin da ke cikin jirgin kawo yanzu ko mai ake ciki major general bennett onyako shine babban jami'in tattara bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya. Is that we are conducting operations, serious operations there now, and that is what we are doing, and we are on their heels. ya ce muna nan muna ta fafatawa kuma fafatawa mai zafi wannan shine abin da muke yi a halin yanzu bayan faruwan al'amarin jirgin sojojin saman najeriya sun kaddamar da wani hare kuma sun sheke wasu daga cikin 'yan bindiga daɗin tsakanin akilibu da sarkin fawa wato da ke kan iyakar jihohin kaduna da naija a gefen hanyar abuja zuwa kaduna mun kashe 'yan ta'adda kimanin 35 Wannan shine abin da zan gaya maka a halin yanzu. I have now. Duk da dai janaral din bai wani cikakken karin bayani ba, amma cibiyar da ke bin tsaro a Najeriya, wacce duk wata ke fidda bayanai akan sha'anin tsaro a kasar wato Beacon Consulting, ta kaddamar da bincike kan wannan al'amari na harin jirgin kasa. Dr. Kabiru Adamu shine babban jami'in cibiyar. Haɗin kai ne tsakanin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ƙungiyoyin ta'addanci su ne suka yi wannan ta'asa kuma suke rike da wayannan bayan Allah. A jiya da 'yan bindiga daɗin sun saki wani faifan bidiyo inda suka hasko manajan daraktan bankin manoma na Najeriya da suka sako shi daga baya. Ga ma abin da manajan daraktan ke cewa jim kaɗan kafin a sako shi. Ina so na shaida muku cewa an tausaya mu saboda girma na na da nake da shi aka ce in fita amma ina so shaida muku cewa na ba al'umma a baya da dama. 'Yan ta'addan sun faɗa a bidiyon cewar bukatar su ba wai kuɗi ba ne amma gwamnati ta san menene bukatun nasu to ko shin menene za a yi cewa bukatun waɗannan 'yan ta'adda dr kabiru adamu ya yi ƙarin bayani duk da yake a cikin bayanan sun nuna cewa bukatarsa ba kuɗi ba ne amma bayanai sahihai sun nuna cewa lalle akwai kuɗi cikin bukatarsu in ka diba shi wanda suka saka din ai ma sun karɓa kuɗi daga wurinsa sannan baya ga kuɗi akwai bayanai da ke nuna cewa suna neman musayan wato prisoner akwai mayakansu wanda bisa ga alkaluma da muke ajiyewa mun san cewa suna hannun gwamnati ga alama tattare da kudaden da suka bukata suna son mai yiwa kila a sakan musu da yan uwa nasu wayanda ke rike a hannun gwamnati to ko kawo yanzu kimanin mutane nawa ne ke hannun waɗannan 'yan ta'adda? Bayanan da suka fito daga hukumar da ke sa ido akan zirga-zirgar jiragen wato NRC da kuma wayansu bayanan wanda muke tattarawa ya nuna cewa kusan mutum ɗari da wani abu ne har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba kuma mai yiwa eh, suna cikin wanda aka sace din a cikin jirgin. Dr. Kabiru Adamu babban jami'i a cibiyar da ke tattara bayanai a kan sha'anin tsaro a Najeriya. Hassan Mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Hukumomi sun sassauta dokar hana amfani da babura a da'irar Tilabere da ke Nijar da nufin baiwa jama'a damar gudanar da harkokinsu cikin yanayin walwala a tsawon watan nan na Ramadan. Matakin da ake ganin zai taimaka wajen farfado da harkoki ya sa wasu fara kiran mahukunta su faɗaɗa shi zuwa sauran sassan jihar ko da yake wasu kuma na cewa ya kamata a yi taka tsantsan. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Matakin wanda tuni ya fara aiki daga wannan laraba shida ga watan Afrilun 2022 na hangen baiwa jama'ar da'irar Tilaberi damar samun walwala a albarkacin watan azumin Ramadan. kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin magajin gari alhaji musa duma ya ce a wajejen karfe bakwai na yamma ake buɗe baki a nan yankinmu alhali dokar hana zirga-zirgar babura kan fara aiki daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe saboda haka muka yanke shawarar ɗage wannan mataki zuwa bakwai da rabi da nufin shafe hawayen al'umma da ke korafi a kan rashin samun sukuni a wannan lokaci mazaunan garin tilaberi da kewaye sun yaba da wannan mataki ganin mahimmancin babura a rayuwar jama'a ta yau da kullum kullum ibrahim mamudu wani dan gwagwarmaya ne a jihar ta tilaberi mu da muke da yaran masu aiki da babur wannan ayyukansu ya rage kwarai amma yanzu da an ba su dama su yi aiki da babur har zuwa sahiya wannan abu ne mai kyau tunda yana ƙara eh, zirga-zirga na wanda ba su da aiki da su kai sai dai mazaunan wasu daga cikin sassan jihar na ganin buƙatar faɗaɗa wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da dokar hana zirga-zirgar babura ta haddasa tsayawar al'amura cek in ji wani mazaunin karkarar makalandi ciyaman arzika eh, jihar talabiri gaskiya mafi yawan mutane wannan babura da shi ne ake kasuwanci su ne ba su zama ambulance ma'ana mafi yawan wurare kafin isko da cewa da waɗannan babura ne ake ɗauko eh, mara lahiya ana kawo shi asibiti. editan jaridar de listuwar ibrahim musa mai sharhi akan sha'anin tsaro wanne ya ba da matakin samar da sassauci ga jama'ar da'irar talabiri ya gargaɗi hukumomi su yi taka tsantsan da abubuwan da ke kai da kawo in su hukumomi suna gani wata ne wanda ya kamata a sassauta wata wanda ya kamata komi za a yi shi da rangwami su wajen makiya ba haka nan bane sun yi unhwani ma da wannan watan mai tsarki na su kawo mu mutane har-hari ya kamata a ce an yi taka tsantsan wanda ya yi juriyar shekara da shekaru yana ƙarƙashin doka ba kwana 29 ba ne ko kwana 30 da za a bashi kuma daga baya a koma a dawo za su cewa ya sa ya ji daɗi shi tsanantar ayyukan ta'addanci a jihar tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso ya sa gwamnatin nijar kafa dokar ta ɓaci wacce a wani bangaren ta aka hana amfani da babura yau shekaru akalla biyar dage wannan mataki a karshen 2021 bai zo da kyakkyawan sakamako ba mafari kenan aka sake farfado da wannan doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulamun mana Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. Najeriya kamar sauran kasashen duniya shekaru da dama kenan da ta samu kanta a cikin yanayi na rashin tsaro. Tun bayan bullowar kungiyar Boko Haram shekaru fiye da goma da suka gabata, shiyar arewacin ƙasar ya ci gaba da fuskantar ƙalubale daban-daban da suka hada da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa kashe-kashe ta da bama-bamai kan jama'a rikicin kabilanci da na addini da hare-hare daga ƙungiyoyi daban-daban da ke ɗaukan muggan makamai Majalisar dattawa na kan gaba wajen yin dokoki da amincewa da kasafin kuɗin ƙasar ciki har da sha'anin tsaro. Sanata mai wakiltar Filato ta Arewa a Majalisar Dattawan Najeriya Istifanus Gyang ya ce suna kan lalubo hanyoyin samar da tsaro a ƙasar Yan kadubi arewacin najeriya yan kadubi katsina kadubi zamfara kadubi niger kadubi ba inda dai babu wannan masifa yanzu to wannan abin mun dinga kawo kudiri a kai muna kudiri a kan kudiri domin kare rayukan 'yan najeriya da dukiyoyinsu ita ce mataki na ɗaya da gwamnati a hakkin gwamnati na wanda ya fi nauyi kenan don haka wannan haki tana kan mu da muke 'yan majalisa tana kan gwamnati abin da ya shafi najeriya yanzu ya kai ya kawo ya dame mu namu shine mu yi kuduri mu yi doka mu karfafa jami'an tsaro mu karfafa gwamnati yadda ta wurin magana da kuma samarwa gwamnati abin da ya kamata a samar mata ta wurin kasafi domin ta samu abin aiki kuma mun riga mai wannan abin da muna sa zato shine mu dinga addu'a saboda jami'an tsaro da sojoji da duk waɗanda suna kan kokari a musamman kuma masu addini addu'a a yi addu'a a roki allah da gaskiya ba da yaudara ba don ta haka ne za mu samu eh, allah ya taimake shugabanninmu ya taimake 'yan tsaro har mu samu zaman lafiya Najeriya. Za mu dinga kuduri sai ran da mun samu dawamaman zaman lafiya Najeriya. A taron su na shekara-shekara da suka gudanar a Jos al'ummar Fulani mabiya addinin Krista daga fadin Najeriya har ma da kasashen ƙetare sun yi ba wa junansu ne kan muhimmancin haɗin kai tsakanin mabambantan addinai da ƙabilu don samun kyakkyawan fahimtar juna da zai samar da zaman lafiya. Rabaran Buba Aliyu da ke zama shugaban kungiyar ya ce a kowace kabila ana samun ɓata gari don haka suke faɗakarwa kan yafiya da rungumar juna. Ba dukkan Fulani ne suka zama suka taru suka lalace ba. Yanzu ana so a ƙaddamar da cewa dukkan Fulata ne ɗan ta'adda ne duk inda aka gan shi a kase. Alhali a cikin kowane kabila akwai adali, akwai mumini, akwai kafiri. To don haka kirana shine mutane su fahimci cewa Allah ne ya aje haka kuma abu ɗayan da ya kamata mu koma ko kai Kirista ko kai musulmi ka koma ga Allah. Yesu almasihu mai kauna ne ya ce ka gafarta wanda ya maka laifi in baka gafarta ba kai ma ba za a gafarta maka ba. To mu fastoci da limame ya kamata mu shirya son kai mu koma ga Allah. In ba mu haɗa kai ba abun zai zo ya fi karfi mu yanzu ana yaki da fulani ana yaki da birom ana yaki da hausawa a karshe ubangiji ya kiyaye muna addu'a kada ubangiji ya bar mu a barki a cikin yakin ba sasa to don haka sakon mu zuwa ga kasashen duniya shine a koma a koyar da littafi mai sarki cewa mu zauna lafiya Habu Ardo daga jihar Taraba ya ce a shekarun baya sun samu matsalolin tsaro, amma matakan da gwamnatin jihar ta sanya sun taimaka wajen samar da zaman lafiya. A shekaru da dama da suka wuce a jihar Taraba akwai rigingimu tsakanin ƙabilu manoma da kuma Fulani makiyaya. to amma godiya ga Allah mun gode wa Allah da shugaba da Allah ya bamu a jihar Taraba shi mai girma gwamnan jihar Taraba Atadarius distan Ishaku mutum ne wanda yake son zaman lafiya. Yana faɗa kullum cewa duk lokacin da ya samu labarin akwai rashin zaman lafiya wani bangare na taraba har ma baya iya bacci. Sannan idarinsa shine ku bani zaman lafiya in ba ku ci gaba. Saboda haka da ya zo duk wani abun da za a yi saboda a tabbatar da cewa an zauna lafiya shi mai girma gwamna ya yi abu na farko da ya yi shine duk wani kabila da ta take da tarihi na sarauta da ta kai a bata shugaba ya ba sarki sannan sarkin nan ya zama kamar wakili wanda yake kai ma gwamnati rahoto sannan duk lokacin da aka samu wani matsala a wani yanki na gefen taraba zai iya akwai wanda zai kira a take ya ce tsarki menene yake faruwa wannan wurin sarki zai ba shi duk bayanan da yake bukata saboda ya san irin matakan da zai dauka don ya samu zaman lafiya wannan shine na farko ya ba da masarautu daban-daban na biyu a duk abin da jami'an tsaro suke bukata don gudanar da ayyukansu mai girma gwamna yana yi a kwanakin baya ma ya ba su motoci saboda filos filos ya raba sun kai hamsin ma jami'an tsaro don a gudanar da harkokin tsaro sannan duk lokacin da ya samu labarin akwai rashin zaman lafiya yana kiran dukan mukabbaran gwamnati da shugabannin jami'an tsaro a zauna a gano menene tushen wannan matsalan don a magance shi to gaskiya a wannan shekaru na baya kam akwai tsauki sosai kuma muna zaman lafiya tsakaninmu da 'yan uwanmu manoma da fulani makiyaya. Ganin yadda 'yan bindiga ke kaiwa hare-hare ba ƙaƙƙautawa ƙauyuka da birane da hanyoyin mota da na jirgin ƙasa har ma da filin jirgin sama ya sa Mr. Mark Amani ya ba da shawarwari kan yadda za a shawo kan lamarin. babu mutumin da zai ce bai san abin da ke faruwa a najeriya ba domin ba karamin bakin ciki muke fama da shi ba shekarar ashirin da zuwa yanzu a duk ranar duniya fa mutanen arewa ake ta karkashewa kuma su suke karkashe kansu da kansu shin anya idan har mutum mai rai mai tunani zai fito ya cinkari dan uwansa wani irin hali ne muka samu kanmu a cikin mawuyacin hali irin wannan kuma muna da gwamnati idan kika dubi gwamnatin najeriya gaba ɗayanta cikin kashe ɗari kashe tamanin da yan arewa ne suka yi ta kuma suna kai har yanzu amma menene yaudara ce a'a zalanci ne a'a mugunta ne a'a menene duk ma irin yadda kika fasara shi wallahi daidai ne sun yi kama da juna To idan ka duba abin da ke faruwa musamman a arewa da ka yi magana duk za ka ga batun kashe-kashen nan da tashin hankalin nan kusan kullum a cikin 'yan kwanakin nan mun ga yadda 'yan ta'addan nan sukan fito su tare hanyoyi ina matsalar take. Da a ce gwamnonin nan da membas members su sanatoci su a raɗo hanya dama kawai mai darajar gaske daga mai maiduguri ya keta ya zo ya wuce har ya shiga kudancin kaduna ya tafi abuja na tabbatar miki duk wannan hayaniyan da ake ta samu na waye mutu a ita ce wallahi na tabbatar miki ba za su same shi kuma idan ba an mun fito mun gaya kan mu gaskiya aka yi hanyoyin nan ba to ina gaya miki in dai aka ce kullun hanyar abuja kaduna zariya kano to ina tabbatar miki an shiga uku tun da hanyar jirgin ma ai da kin ga hanyar jirgin ma ai duka ai makwautan juna ne daga ko ina aka ce za shimfida hanyar jirgi dama daga abuja zuwa maiduguri maiduguri ba wai sai an bi ta kaduna ta ina ne wallahi za a iya yi kuma shi ne zai taimake najeriya amma ni tambayan da nake yi ma tukuna gwamnonin nan musamman ma ai gwamnan plateau ba shine chairman na na na na, na gwamnonin arewacin najeriya ba shan menene yake faruwa da ba za kai idan aka ce za a ba da aikin nan cikin wata shida kai a yanzu ma kafin su su ba da mulkin nan za a shimfiɗa lafiyayyen titi kuma abin haushi manyan-manyan masu kudin najeriya musamman ma na arewacin najeriya su suke da manya-manyan motoci zungura-zungura inda aka ɗan gagara hanyoyin nan na jagogi duk sun zuba motocinsu sun farfasa hanya kuma su babu gyara ko da ma a ce za a je a zuba dutse ko yashi hanyar gyaru amma su ne suke bata hanyoyin nan to shawaran da muke son mu bada in har ana son a rage wannan hayaniya da muke gani jiragen Jiragen saman ba tsira ba jiragen kasan ba tsira ba hanyar moto ba tsira ba to idan aka ce an dogara kaɗai da hanyar da ta so daga abuja zuwa kaduna zaria kano waye da sauransu to ina tabbatar muke an shiga uku jama'a dai sun dukufa ga addu'o'i don ganin karshen waɗannan ibtila'i game da roƙon hukumomi su mai da hankali wajen yin duk mai yiwuwa don samar da tsaro don hankalin kowa ya kwanta a ci gaba da rayuwa ba tare da fargaba ba zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mai saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdullahi Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa gidan radiyon sashen Hausa muryar Amurka ke kawo muku a daidai wannan lokaci. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta gabatar da sunayen kasashen da za su fafata a gasar cin kofin duniya da kuma rukunin da aka tsara su wanda za a kasar Qatar. An dai tsara rukunan kasashen ne ga hurhudu bisa la'akari da cewa kasashe 32 ne suka sami damar cancanta sai dai a halin yanzu kasashe guda 29 ne aka tantance su sauran kasashe uku suna da sauran kwantan wasa da za su fafata a watan yuni domin samun wanda za su shiga a fafata da su sai dai kuma tuni an fara bayyana damuwa gabanin fara gasar da ake tsammanin shirin wasan cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara 2022 zai sha bambam da sararrakin wanda aka gudanar a baya haila yau zai kasance na farko da za a gudanar da shi ba a cikin watannin mayu da yuni da kuma yuli ba wannan jikon za a fafata ne a watannin nuwamba da kuma disamba a cikin kwanaki 28 gajeren jadawalin rukunan kasashen kamar haka rukunin a akwai mai masaukin baki kasar qatar da netherlands da senegal da kuma ecuador rukunin ba ta kunshi kasashen ingila amurka iran sai kasashen wales scotland da ukraine rukunin ca akwai kasar argentina mexico poland da kuma saudi arabia a rukunin da akwai faransa denmark tunisia peru da australia da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a rukunin a akwai ƙasashen spaniya jamus sai ƙasar japan costa rica da new zealand sai rukunin fa akwai ƙasar belgium croatia morocco da kuma ƙasar canada a rukunin ga akwai kasashen brazil switzerland da serbia sai kasar kamaru a rukunin ha akwai kasashen portugal da uruguay da kasar korea ta kudu da kuma kasar ghana a wata sabuwa kuma masu ruwa da tsaki harkar kwallon kafa a najeriya na ci gaba da yin tsokaci da kuma fassara yanayin da kwallon kafa a najeriya ke ciki sani ahmed toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya ga abin da yake cewa wannan abu dai ya faru ya faru ba karamin asara aka yi ba sha'anin kwallo a ce najeriya ba mu samu muka tafi wasan kwallon kafa na duniya ba ai ka ga wannan abu ba karamin abu ba ne. Ah, na maganan cewa duk lokacin da aka ce Najeriya da Ghana za su yi wasa to dukkan su da Ghana da Najeriya kowa kan tashi kowa yana jin tsoron juna to abin da ta kasance kenan a Ghana aka yi wasa ah, ba wanda ya yi nasara aka a zamanin ku abin ya yake wasa na kwarai na gaskiya wanda za su buga wasa a samu cin din da za karshen gasan ya kasance wanda ta yi nasara in ta je wasa ta afirka ta ta nasara. lokaci kenan daga bakin tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa na najeriya alhaji sani ahmed toro abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya. kyau madalla yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan ramadan. na'am sunana aliyu lawan koli daga angon hero gana a nan cikin garin gombe na'am tasiri dai na ribatu a cikin watan ramadana kamar ni sakamakon lokacin da ba azumi na kan iya fita bayan sallan asuba'i na je na yi kwallo in na dawo na kan fita wajen sana'a in akwai kallon kwallo zan je na yi wasu uzururruka na zan iya zuwa wajen abokaina wasu ayyukan banza zaman majalisa sakamakon ba azumi ina iya zuwa na je na kallon kwallo ina zuwa in buga sakamakon yanzu akwai azumin watan ramadana albarkan shi sai ya zama na gaba ɗaya wannan abubuwan da yardan ubangiji na daina su in an yi sallan asuba'i na kan ɗau ƙur'ani mai girma in karanta in gari ya waye iyayena sun kai ni makaranta sun sa ni a daura in gari ya waye na kan taho wannan makaranta wanda wuni ne ko na ki ko na so zan zo na yi karatu to wannan kaɗan daga cikin tasirin da azumin watan ramadana ya mun kenan to amma kuma da na shigo ni ma yanzu rayuwar da na tsinci kaina wanda iyayena suka ɗaura ni a cikin wannan wata ta ramadana sai na ga ashe wancan rayuwar shirmen banza ne zaman majalisan da nake zuwa na yi da kallon kwallo da bugawa duk bata lokaci ne yanzu sai na ga na fi gane in zo makaranta akwai bayan allah da na taras a nan zan zo za a yi karatun alkur'ani za a baka kaɗan yi istighfari kaɗan yi salatin annabi domin domin karin samun kusanci ga Allah subhanahu wata'ala to in Allah da ni kan a karan kaina da wasu makamanta na wanda masu irin ɗabi'u na haka ina fata Allah ya sa na manta da wannan abu har abada ina fatan wannan rayuwa da na ɗaukan makaina a wannan wata ta ramadana ta ɗaure. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya hada shirin da ma injiniya mu mr nick ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya